يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوتا من الفرما watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya zo ashirin da biyar ga watan takwas dubu biyu da goma muna nan a cikin suratun shura za mu tashi aya ta ashirin da ɗaya أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يتي أم لهم شركاء كسنا دا أبا بن تاريا ودن دا suka yi tarayya da su a cikin shar'anta musu shara'u lahum min addini wanda suka shar'anta musu wani abu a cikin addini malam lam azan bihi wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yi izini da shi ba. Malam ya ce, Ya'ani fara makka lokacin da wannan aya ta sauka, tana gargaɗi ne da jan kunne ga waɗanda suka wa Allah suka kafirce masa a cikin garin maka wal ma'ana abin da yake nufi alahum alihatun shin suna da wasu ababen bauta shara'u ai ibtada'u lahum wanda suka ƙirƙira musu dinan wani sabon addini lam ya'zam bihi Allah wanda Allah ta'ala bai yi izini ba kalman shar'u a cikin alkur'ani ta zo a gurare guda biyar abinda kalman shar'u ko shari'a take nufi na hajju tsariƙi alwadihu wato tafarki wanda yake bayyananne har ma suna cewa yuƙalu shara'atu lahu tsarikan wato na buɗe masa ko na shar'anta masa ko na buɗe masa wata hanya wa masdarun ana cewa shir'un ko shar'un ko shari'atun da shar'un da shir'un da shari'atun duk kusan ma'anarsu guda ne Allah ta'ala ce shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka shara'a Allah ya shar'anta a cikin addini abin da wa nuhu wasiya wani guda ce sun maja'alna ka ala shari'atin min al'amri sannan muka sanya ka ala shari'atin akan shari'a min al'amri na wato addinin Allah na aiko a bari a wani gurin Allah ya ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa manhaja. ga kowanne daga cikinku na sanya masa shari'a da kuma tafarkin rayuwa wani guri ce am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini wannan sune gurare guda hudu sai inda Allah ta'ala yake cewa iz ta'atihim hitanuhum shur'an iz ta'atihim hitanu yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'atihim kalman shur'an wato suna nan barbaje akan hanya daga na aka samo kalman shari'u ake kiran titi share wato saboda hanya ce Gina an ce shari'ar Allah ana nufin hanyar Allah da mutane za su bi su samu kyakkyawar rayuwa shuru'an dinnan jam'insa jam'i ne mufrad shine share ana cewa shari'atu tariqi jam'insa a ce shaware wannan ya samar da al'ahkam hukunce-hukunce suka kasu kashi hudu akwai al-ahkamu shar'iyya akwai al-ahkamu akwai al'ahkam al'adiyya akwai al'ahkamul jahiliya al'ahkamul shar'iyya shi ne ma shara'ahullahu ta'ala li'ibadihi min addini abinda Allah ta'ala ya shar'anta wa bayinsa min al'itikadi wa shar'i wal manhaji abinda Allah ya shar'anta wa bayinsa na abinda za su ƙudire da shari'ar da za su rayu a kai da kuma manhajin da za su bi wajen gudanar da mu'amalar rayuwa su ake kira al'ahkamu shar'iyya to malaman usulul fiqh da suka zo sai suka kasa al'ahkamu shar'iyya zuwa kashi uku akwai abin da ake kira usulul dini shine abin da yake magana akan usulul i'tiqadat kama an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi mutum ya yadda da Allah ta fuskokin nan guda hudu bi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa wujudihi yadda da samuwan Allah yadda da kaɗaitaka Allah a rububiyarsa da kaɗaitaka Allah a uluhiyarsa da kaɗaitaka Allah a sunayensa da siffofinsa yadda da samuwan mala'iku da siffofinsu da Allah ya faɗa da manzancin manzannin Allah da siffofinsu da Allah ya faɗa da adadinsu ya kuma yi imani da littattafan da Allah ya saukar wanda ya faɗa da wanda bai faɗa ba ya kuma yi imani da ranar alkiyama da duk abin da ta ƙunsa na mutuwa da tambayar kabari da hisabi da sikeli sannan ya yi imani da ƙaddara da rukunanta guda hudu cewa duk abin da ke faruwa a duniya Allah ya san shi ya rubuta shi ya ga dama ya zartar babu abin da zai faru a duniya sai ya bi waɗannan matakai guda hudu wannan su ake kira usuluddini sannan al'ahkamu shar'iyya akwai al'ahkamu taklifiyya kuma a cikinsu al'ahkamu taklifiyya shine abubuwan da muke gabatarwa na yau da gobe wanda malamai suke cewa guda biyar ne akwai alwajib akwai almustahab akwai almakaruh akwai alharam akwai kuma alja'is duk abin da kake gudanarwa na yau da kullun na rayuwanka ko dai abin nan da kake wajibi ne kai ko abin nan an so kai in kai za a baka lada ko an haramta maka kai in kai za a zarge ka a baka alhaki ko an ƙi kai ba a so kai ba ko kuma an baka dama ko kai ko kakkai wannan su ake kira al-ahkam at-taklifiyya abinda Allah ya ɗora mana na shari'a na yau da gobe sannan akwai al'ahkamul wada'iyya hukunce-hukuncen da Allah ya ajiye su in abu ya faru ga yadda za a yi su kuma waɗannan guda goma sha ɗaya ne su ne ake kira cewa akwai asababu akwai asharɗu akwai almane akwai al'illa akwai asahihu akwai alfasid akwai al'aba akwai i'ada akwai ada akwai kuma azima da rukhsa su goma sha ɗaya ne wannan su ake kira al-ahkamul wada'iyya ma wada'ahu shari'u min amaratin lisubutin aw intifa'in au nufuzin au ilga abinda shari'a ta sanya wasu alamomi nazartar da wani hukunci ko kore shi ko tabbatar da shi ko dakatar da shi waɗannan su ne su goma sha ɗaya sai al'akamul aƙaliya hukunce-hukuncen hankali hankali shi yake gane wannan ya yi dauɗa ya yi wanki ya ji yunwa ya ci abinci ya ji kishirwa ya sha ruwa ya ji bacci ya kwanta ya gaji ya huta ya san masoyinsa da makiyinsa ya san babba ya fi ƙarami ya san na nesa da na kusa ya san masoyi da maki da abin da zai cutar da shi da abin da zai amfane shi wani ake kira al'ahkamun aƙaliya sannan akwai al'ahkamun adiya hukunce-hukuncen al'ada kamar an tabbatar da ingancin gaskiya an tabbatar da sharrin ƙarya ko ina ka shiga a duniya babu wata ƙasa da suka zaka ji sun ce sun yarda ƙarya mutunci ce ko akwai ta ƙasar a ce kuma gaskiya rashin mutunci ne duk duniya komai kafircin kafuri to zaka ga yana kimanta gaskiya kuma yana ganin illar ƙarya ko ina ka shiga a duniya gaskiya abin so ne ƙarya abin ƙi ne adalci abin so ne zalunci abin ƙi ne amana abun so ne cin amana abun ƙi ne cika alkawari abin so ne rashin cika alkawari abin ƙi ne to akwai al'ada ta yau da gobe da take hukunta al'amura mutane suna ganin sa ta wannan bangare to shine Allah subhanahu wata'ala yace amlahum shuraka'u ko suna da wasu alloli ba Allah ba shara'u da suka shar'anta lahum a gare su min addini na addini wani sabon addini sune al-ahkam jahiliya kuma shine Allah ya ce afa hukumar hukumal jahiliyati yabghun duk wata doka duk wani umarnin ayi ko a hani ko tsarin rayuwa wanda Allah bai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi ba shi ake kira tsarin jahiliya kama irin dokokin da ake amfani da su a kasashen musulmi mafi yawa dokoki ne na jahiliya Allah ka mana ranar da za a karkade su a koma kan shari'ar musulunci malam ya azam bihillah wanda Allah bai ba da izini ya yi umarni ba ya kamata duk abin da mutum zai da sunan addini ya zama Allah ya yi izini ya ba da umarni walaula kalimatul fasli Allah ta'ala ya ce in ban da kalmar rarrabe wannan shine alqada'us sabiqu hukuncin Allah da ya gabata bi annal jaza'a yakunu fil ƙiyamati, cewa sakamako a ƙiyama za a yi shi to Allah ce laqudiya bainahu. da an yi hukunci tsakaninsu ta faru ta ƙare da tun a duniya duk saɓan da kai nan take sai Allah ya maka sakamako ba sai an jira ba to amma Allah baya gaggawa inna rabbaka labil mirsad Allah yana jiran mu mu iso duk tsiyar da kai duk arzikin da kai duk abin kirkin da kai Allah yana jiran ka za ka zo ka same shi wa inna zalimina Allah ce lalle waɗanda suka aikata zalunci zalunci anan yana nufin shirka lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi saboda Allah ce can yake karanto mana kissar abin da yake cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dana kakkai shirka kissar luqman ko yace haƙiƙa shirka babban laifi ne kuma Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimuna ba a ce wal zalimuna humul kafiruna ba kenan dukkan azzalimi dukkan kafiri azzalimi ne amma ba dukkan azzalimi bane kafiri yace ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama ku nisanci zalunci domin zalunci duhu ne a gaban Allah rana alkiyama na'am a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim am lahum shuraka sharu lahum min ad-din ma lam ya'lam ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده العزة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور الله سبحانه وتعالى ترى الظالمين a ranar alkiyama idan an tashi za ka ga waɗanda suka yi zalunci ido yare na fata mushfiƙina suna masu tsoro suna kaɗuwa suna makyarketa gabansu na faɗuwa mimma kasabu saboda abin da suka tattala na kafirci da shirka da saɓon Allah wa huwa waƙi bihim sakamakon abin ya faɗa kansu aljazaumin min jinsil amal na amanu wa amilu salihati Allah ce amma waɗanda suka yi imani kuma suka biyar da ayyuka na ƙwarai fi raudatil jannat wannan suna cikin dausayoyin aljanna shine jam'in dausayi ba dausayi ɗaya ba dausayoyin aljanna rauda ɗaya raudat dausayoyin aljanna in an ce dausayi gurin da ya haɗa abubuwa huɗu, na farko ba rana wato akwai cikakkiyar inuwa na biyu akwai cikakken ruwan sha na uku akwai lema a ƙasa gurin bai bushe ya yi tsandauri ba sannan na hudu akwai kayan tsinka sannan akwai iska mai daɗi da take yawo akwai fresh air eh akwai fresh air to wannan shi ake kira raudat dausayi kenan to Allah ya ce suna cikin dausayoyin aljannatai ba a ce kuma dausayin aljanna ba jannat wato an yi wa dausayin jam'i an yi wa jannat ɗin ma jam'i to nan gurin za su shiga Allah ya sa muna ciki lahum ma sha'una inda rabbihim duk abin da suka ga dama wanda suke sha'awa ya tabbata inda rabbihim a wajen Allah mahaliccinsu duk abin da suke so sai dai kawai a ce musu gashi kawai zalika a ce ka shiga aljanna kuma duk abin da kake so an baka huwal fadlu wannan shine daraja shine girma shine kima shine martaba alkabiru mai girma wanda duk ya samu wannan ya samu martaba an martaba shi ya samu kima an kimanta shi ya samu daraja an darajta shi ya samu ɗaukaka an ɗaukaka shi kuma ya samu babban rabo an rabautar da shi shine alfadlu zalika alfadlu min Allah wannan wata falala ce daga Allah kuma falalan ma mai girma Zalikan allazi Bashirullahu Allahu ibadahu wannan shine abinda Allah ta'ala yake yi wa bayinsa bushara da shi zalika wannan sakamakon da wannan aljannan ai ma kaddama zikruhu min aljannati abinda ya gabata na aljanna yubashiru da shi Allah yake bishara wa ibadahu bayinsa mun ce bayin Allah ba kowa ake wa bushara ba akwai bayan Allah mafi daraja mafi girma su ne annabawan Allah su ma ana kiransu bayan Allah akwai bayan Allah kuma waɗanda suke bin annabawa su ne Allah ya ce wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama sannan akwai bayan Allah waɗanda suke gama gari wanda ko sun bi Allah ko ba su bi Allah ba dai sunansu bayan Allah da ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci mutum da aljani ba ko aljani da mutum ba face dan sai su bauta mun to kau kayi bauta ko baka yi bauta ba sunan ka dai bawan Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani ko komai bawan Allah ne zalika allazi yubashiru Allahu ibadahu wannan shine abinda ko abinda ya gabata dinnan shine wanda Allah yake yi wa bayinsa bushara da shi su waye bayin nasa allazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani suka biyar da ayyuka na ƙwarai mun ce imani yana da ma'anoni biyar na farko mai imani a tsagwaron harshen larabci Al'imani lugatan yana nufin al'ikiraru wal i'tirafu wat tasdiqu al iqraru wal i'tirafu wat shine ma'anan imani a tsagoran harshen larabci sannan na biyu ma'anan imani istilahan shine al-qiraru wal i'tirafu al-mustalzimu lil qabul lil akhbar wat lil ahkam wata yarda da amincewa tun daga cikin zuciyarka wanda zai sa ka gasgata dukkan labarin da Allah ya bayar ka kuma karɓi dukkan hukuncin da Allah ya zartar ma'ana duk hukuncin Allah sai ka yadda adalci ne duk labarin Allah sai ka yadda gaskiya ne Shi ne ma'anan imani a fassarar malamai sannan imani ka san yana da nu'ara guda biyar al ƙaunin qawlun bil lisani wa amalin bil arkani wa ƙadun fil jinani yazidu bi rahmani wayan yanqusu bi ta'atir imani shine abinda Allah yace mu kudire a zuciyarmu imani shine abinda Allah ya umarni yake so mu faɗa da bakinmu imani shine abinda Allah ya umarni yake so a yi mu aikata da gaɓanmu. mai sallah mai azumi mai zakka mai haji mai dawafi mai sa'ayi duka waɗannan ayyuka ne na gabbai kuma musada zumunta duka yana cikin ayyukan imani sannan imani yana da usul yana da furu asulul iman shine an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadar khairihi wa sharrihi furu'ul iman su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'imanu bid'un wa saba'una shu'uba a alaha ƙaunu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza'an tariq wal haya'u shu'batun min al'imani. imani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce imani yana da rassa guda saba'in da ‘yan kai mafi ƙoli-ƙoli daga ciki ka ce la ilaha illallahu ka yarda da la ilaha illallahu ka aikata la ilaha illallahu shine ma'anan imani da faɗan la ilaha illallah sannan imatatul aza'an tariq ka ɗauke abinda jama'a za su cutu akan hanya shi ma nuna kana da imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ar-rajula yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha ala dhahri at-tariq kanat tu'zi nas manzo Allah yace na ga wani mutum a gidan aljanna yana ta yawo a cikin aljannar saboda ya ga wata bishiya akan hanya tana cutar jama'a ya tsaya ya sare ta saboda wannan Allah ya shiga aljanna shi yasa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kakka tozarta aikin alheri tabassumuka fi wajhi akika sadaqa ka gamu da ɗan uwanka ma kai masa murmushi sadaka zaka samu a wajen Allah kun ga wannan koyarwa ce mai kyau sannan kunya ma tana cikin imani iza jaraita fi khuliqin dani'an fa anta wa man tujariyahu sawa'u laqad jarrabtu hadha ad-dahra hatta afadatni at-tajarib wal ana'u iza ma ra'as ahlul baiti walla badalahum minan nas al-jafa'u ya'ishu al-mar'u mastahya bi khairin wa yabqa al-ud ma baqiya lihau fala wallahi ma fil 'aysh khairun wala ad-dunya iza zahaba al-haya'u iza lam takhsha aqibatal layali wa lam tastahi fasna ma tasha'u kunya ita ce mutum mutum ya zama mai kunya mai kima mai martaba mai girma mai mai san jama'a shi ake so a cikin jama'a shi yasa ake cewa mutum mutunci da mutum ya zubar da mutuncinsa ya zamo dabba ko kare Allah ya tsare mu shine ma'anan aminu wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai idan aka hada imani da aiki na kwarai to imanin yana wakiltan ayyukan zuciya sannan kuma amal salih din yana wakiltan ayyukan fili shine an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tu'tiya zaka wa tasuma ramadan wa tahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila yana fassara ayyukan gabbai wannan kuma yana fassara ayyukan zuciya idan an hada su in ko aka ce amalus salih akai shiru kamar da Allah ce ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu to nan amalu salih ya haɗa aqida da ibada da mu'amala da akhlaq wanda aka yi su dan Allah akan sunnar manzon Allah su suke hawa zuwa sama shi yasa yace zalika alladhi Bashirullahu, Allahu ibadahu alladhina amanu wannan shine abin da Allah yake yin bishara wa bayinsa allazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai ana samun almu'min kamilul imani ana samun almu'min naqisul imani shi yasa akwai bambanci tsakanin al-imanul mutlaq da kuma mutlaqil imani akwai aslul iman akwai kuma al-imanul kamil to kakan samu wani musulmi ne yayi imani da Allah amma yana aikata sabo sai a ce muminin ne bi imani ne fasikun bi kabiratihi kuma zaka samu wani yayi imani da Allah kuma yana bin dokokin Allah sai ka ce muminin ne bi aqidatihi muminin ne bi af'alihi to anan ne Sheikh Usaimin yake cewa akwai sabani da malamai suka in mutum ya ce maka kai mumini ne sai malamai suka ce ka ce kwarai ni mumini ne wasu kuma suka ce a ka ce ana muminin insha Allah sai Sheikh Usaimin ya ce to ai ba rigima tsakanin ka ce ana muminin da ka ce ana muminin insha Allah kowanne ya halatta amma akwai dalilin da yasa kace ana muminin kai shiru da kuma inda kace ana muminin insha Allah idan ana nufin anta mu'minun hal amanta billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi me za mu ce na'am Mumin ne bi hazal itibar hal satamutu ala hazal iman sai mu ce insha Allah kaga eh, mun yi imanin amma za mu mutu da imanin sai mu ce insha Allah kenan abin gaibu ake sha wa insha Allah amma abin da kake da tabbas sai ka ce tabbas na yi imani da Allah na yi imani da manzansa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dayfahu falyakul khairan aw liyasmut kaga wannan imanin da ake nema kenan shine ba shakka sai ka ce sai ka ce ana mu'minin in ka ce insha Allah a nan to kuma ka fita musulunci don kenan baka yadda ba kana insha Allah amma za ka mutu da wannan imanin sai ka ce insha Allah ta'ala qul la as'alukum alaihi ajran qul ka gaya musu la as'alukum alaihi ajran ba na tambaya kula da akan musuluncin nan da nake karantar da ku annabi ya gaya wa duniya haka duk shekarun nan da ya goma sha uku a maka da shekara goma a madina ce bai yi don wani ya bashi ko sisin kwabo ba la as'alukum alaihi ajaran. ba na tambayan ku ba ni lada shi yasa Allah ya sa kul dan duk duniya ta ji wannan sakon kul fi'il amrin majzum alamatu jazmihi as-sukunu ala akhirih wal fa'il damirun mustatirun taqdiruhu anta la حرف نفي مبني على السكون la محل له Al-Irab asalu. fi'ilun mudari'un marfu'un bi dhamma li tajarrudihi min an wal jawazim wal damirun muttasilun mabni bihi wal mimu harfun yadullu ala jam'i dhukur irab wal jumla fi mahalli nasbi maf'ul al ka gaya musu la as'alukum alaihi ajra bana son wani ya biya ni wa'azi ai ba a yankin ba yankan ko ko yanzu nan gurin da stadium ne ai kaga kowa sai ya yanki receipt a ce ga 'yan abin nan farko mai ake kiransu a eh, 'yan first class second class ko ina ne ne eh, ka first batch ko menene a eh, kaga a ce wannan ticket ɗinsu kaza su ne 'yan bene wannan 'yan kasa, wannan 'yan kaza to kaga wa'azi ba a haka ki arha ba abin da ya fi wa'azi arha amma ko ba abin da mutane ba su ɗauka da muhimmanci ba irinsa karatun musulunci ya fi komai arha ba za ka ga ana karantar da science ko technology ko waye a kan hanya ba ko wani profesa zai buɗe masallaci ce jama'a duk mai bukata Allah ya hore mun ilimin ilimin sciences duk wanda yake bukatar physics ko chemistry ko biology ko english ko ilimin lissafi na tarawa da ɗebewa da rabawa in yana bukata ya zo in koya masa ana wannan ka ji shi a rediyo a talabijin kyauta sai ka je kana a taimaka mun samu admission amma kaga karatu ana koya ma qur'ani kyauta a koya ma hadisi kyauta ai maka tafsiri kyauta ai maka li'irabi kyauta ai ma balaga kyauta ai ma nahwu kyauta ai ma sarfu kyauta ai ma sharhi kyauta a kyauta ake la as'alukum alaihi ajra balle ka zo ka ce ai an ce yau bani da kuɗin zuwa wa'azi yau ana wa'azi amma bani da kuɗi ya zan yi wani abokin ka ce to ranta ma mana dan yau kam za a shiga wata sura za a yi wani bayani kuma gashi baka da kuɗi to la as'alukum alaihi ajran duka annabawa abinda suka faɗa kenan suka ce ba sa buƙatar lada Allah ta'ala ya ce wa ma tas'aluhum alaihi min ajri ba ka tambayan su lada in huwa illa zikrun lil alamina wannan an bato ne da faɗakarwa ga dukkan duniya qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man sha'a an yattakhiza ila rabbihi sabila kace bana tambayan ku lada a kansa sai wanda yake so ya samu tafarkin isuwa zuwa ga Allah sai zo bi ni wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin wannan annabawa da yawa sun faɗi wannan annabu nuhu annabu hudu annabu salih annabu lut annabu shu'aib a cikin suratu shu'a kowanne ya faɗi wannan la as'alukum kuma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala Allah illa ala allazi fatarani illa ala Allah wato ban bana tambayan kula da ladan mu yana wajen Allah wanda ya turo mu qul ma sa'altukum min ajrin wa mu ana min almutakallifina kace ban tambaye ku lada ba kuma bana daga cikin masu takallufi in ajriya illa ala illa illa ala Allah wa ala kulli shay'in shahid kace lada na duka yana wajen Allah wa ya qaum la as'alukum alaihi mala kace ya ku mutane na bana tambayan ku dukiya in ajriya illa ala Allah am tas'aluhum ajran Allah ya ce ko ka tambaye su lada ne fahum min magharami musqaluna suke jin tsoro suke nauyi kasu asara in sun baka ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi manzannin Allah ku tambayi waɗanda ba sa bin kula da to sai ce illal mawaddata fil qurba face nuna kauna a cikin makusanta in ma akwai wani abu da nake nema da gare ku shine ku nuna mun ƙauna saboda kusanci na da ku ai ba wanda ya fi mu kusa irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin kusancinmu da annabi ya fi kusancinmu da iyayen da suka haife mu don alama imani sai ka fi son manzan Allah fiye da babanka fiye da babanka fiye da kanka fiye da duk duniyan nan gabaki daya sai ka fi son manzan Allah fiye da ita sannan imanin ka ya tabbata sayyidina Umar ya ce ya rasu rasulallah ina son ka fiye da 'ya'yana da matana da dukiyata da komai amma ban da raina annabi ce ina har ran naka mai ka fi so na yace to na son ka fiye da raina yace to yanzu ka faɗi ne gaskiya duk wanda baya jin manzon Allah ya fi soyuwa a ransa to imanin bai cika ba la yumina hadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'ina Dayan ku imaninsa babu ko aslul imani ko al-imanul kamil hatta akuna ahabba ilaihi sai ya fi so na min waladihi wa walidihi ba sai ya so ni ba fa wanda ba san annaba ai kafiri ne sai ya fi so na fifita so ake magana anan sai ya fi so na fiye da kansa fiye da ‘ya'yansa fiye da matansa fiye da duk duniya gaba ɗaya to ya za ka yi a gane ka fi son manzan Allah fiye da kanka kanka tana son wani abu sunna annabi kuma ta ce ka ayi to sai a duba a ga wa ka fi so za ka bi in ka fi son annabi sai kai na annabi ka bar naka in babanka ya sa ka abu ya sabawa na annabi to sai a duba a ga nawa za ka yi in babaka ta sa abu ya saba na annabi in zuciyarka tana son ka yi abu amma ba haka annabi ya zo da shi ba akwai sahabin da ya ce da ba na son kulubutu irin wannan gurji da kuke cewa ce ba na son sa amma da aka ce min annabi yana son sa sai na koya wa sa na son sa dan na dace da abin da annabi yake so sallallahu alaihi wasallam to da aka sahabbai haka suke nuna kaunar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wasallama babanta abu sufyan yayi sallama ya zo gidanta lokacin ana cikin sulhu da shi yayi sallama ya zo zai zauna akan wata tabarma sai ta janye tabarmar sai ce ya kika janye tabarma zan zauna ni na fi karfin tabarmar ko tabarma ce tafi karfi na tace tabarma ce tafi karfin ka baba tace saboda me tace saboda tabarma annabi ce kai ko baka musulunta ba ko bazan kyale ka ka zauna akan tabarma annabi ba yace kina da gaskiya sai samu guri ya zauna ta janye tabarmar mata nade wannan shine kauna to shine Allah yace illal mawaddata fil qurba sai dai nuna kauna akan akaina ku so ni saboda kusanci na da ku wannan shine fassara ta ɗaya daga cikin fassarori guda biyar da aka yi ma alqurba anna ma'anar kalam illa an tawadduni li qarabati minkum ku so ni saboda kusanci na da ku wannan shine fassara abdullahi dan abbas shine fassara malam ikramatu shine fassara malam mujahid da yawan malamai sun faɗi wannan wannan fassara ita ta furin jayi mai ibn abbas ce walam yakun batanun min butuni quraish babu wata ƙabila daga kabilun quraishawa illa wali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fihin qarabatun face akwai dangantaka tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine fassaran illal mawaddata fil qurba sai dai ku so ni fil qurba saboda kusanci na da ku ku so ni saboda nayi kusa da ku ba na son lada amma a nuna mun ƙauna. ai wanda ya maka alheri ya kamata kai kuma kai san akwai wannan alherin to an an ce a so mumini ma imani ne ina ga kuma a so manzon Allah wanda abinda annabi ya maka na alkhairi ko Allah ya maka ta hanyar annabi na alkhairi babu wani mahaluki a duniyan nan da Allah ya maka abin arziki ta hanyar sa kamar manzan Allah domin wanda aka shirye ka ta hanyar aka nuna maka kyakkyawar aƙida ta hanyar da kyakkyawar ibada da mu'amala kuma ta hanyar sa ta hanyar bin sa aka sharɗanta ma shiga aljanna ai ba wanda ya maka alheri kamar wannan so da haka wannan shine sakamakon da za a yi Tashar aminu shankiti ya ce a cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'ani. ice mun karanta ayoyin bai la as'alukum alaihi ajran kuma an ce illa mawaddata fil qurba kenan an tambayi lada sai ce a ba lada bane dama wajibi ne a cikin addinin ka kaso mumini to kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine qolu qolin mumini to kaso shi da ƙari kaso shi fiye da kowa wannan wajibin addini ne ba wai biyan annabi kai in kaso shi ba a'a kayi abin da ya kamata ne to shine ma'anan illal mawaddata fil qurba fassara ta biyu illa an tawaddu qarabati sai dan ku so dangi na duk wanda yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mumini a so shi saboda kusancinsa da manzon Allah in har za a so mumini gama gari to ai dangin manzon Allah sun fi cancanta a so su saboda ƙwarabarsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda suka haɗa gida da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mun ce sun kasu kashi biyar akwai shi annabin sallallahu alaihi wasallama akan kansa Don duk wanda za a so za a so shi ne don annabin to duk abin da ya raba annabin to kuma ya fi wanda yake ba shi ba daraja sai a ce kuma ‘ya'yan annabi kun ga raɓa su ga annabin ya sa sun fi kowane ‘ya'ya a duniya ‘ya'yan annabi sun fi ‘ya'yan kowa kenan a duniya annabi yana da ‘ya'ya bakwai sallallahu alaihi wasallama maza uku mata hudu akwai zainab akwai ruqayya akwai ummu kulsum akwai fatima su ne wanda Allah ya hada su ya musu jami'a alqur'ani ya ce ya ayyuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika ba wa bintuka ba ya nuna annabi ba ya ɗaya gare shi ba kenan tunda Allah ya ce wa banatuka yayi jam'i ya ayyuhan nabi qul azwajika bai ce li tika ba ya nuna matansa ba ɗaya ba bane kenan qul azwajika jam'in zauj. wa banatika jam'u banat ai ko yanzu ka shiga dai firamare ana koya ka bintun bintani banatu zaujin zaujani azwajun kaga ashe wannan sananne ne cewa akwai ɗaya akwai biyu akwai uku a larabci to sai ce qul zuwa azwajika wa banatika to su ne zainab ruƙayya ummu fatima su ne ‘ya'yan annabi sallallahu Alaihi wasallama akwai ‘ya'yansa kuma maza guda uku akwai alkasim akwai abdullah akwai ibrahim waɗannan duk rasu suna ƙanana saboda kasi girmo ne ce kuma ga ɗan annabi shi ma kamata a mai da shi annabi sai Allah cikin hikimarsa ya ɗauke su duk suna ƙanana don ka a samu wata shubaha Allah ya karɓe su to daga nan sai kuma a ce matan annabi to sun fi kowane mata kuma na duniya dalili an raba su ga annabi mata annabin ta daga hannu ta ce duk duniya ba kaman mijina akwai mai ja ba mai ja in yar annabi kuma ta ce duk duniya ba kamar ubana akwai mai ja amma ta ce duk duniya ba kamar mijina za a ja za a ja da ita saboda babanta ne annabi ba ita kuma wannan mijinta ne annabi kenan matan annabi sun fi kowane mata a duniya ‘ya'yan annabi sun fi kowane ‘ya'ya a duniya to in kuma suka ce mu jikokin annabi ne to kuma sun fi kowane jika daraja a duniya kasancewansu jikokin annabi to sun fi kowane jika kuma daraja hakanan dangin annabi sun fi kowane dangi kuma daraja a duniya waɗannan da suka amshi musulunci wanda ake cewa ali abbas ali ja'faru ali aqilu ali aliyu waɗannan su ne waɗanda suka hidimta wa musulunci cikin banu hashim abbas shi abin da ya sa hamza ya riga ya yi shahada a yaƙin uhud shi ko abbas yana cikin waɗanda suka rayu bayan manzan allah sallallahu alaihi wasallama haka aliyu haka aqilu haka ja'far shi allah ya karɓi ransa a yaƙin mu'utata to ya bar zuriya amma shi sa da alayen ja'afar ja'afar wan sayyidina ali ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya duk kujerar sayyidina ali ja'afar yana da irinta sai kawai ta surukuta sannan aqilu shi ma dan abu, talib ne sannan kuma ga abbas ammun manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ga aqilu shi ma dan abdul dan abu talib ne jikan abdul muttalibi to waɗannan su ne dangin annabi sallallahu alaihi wasallama makusanta masu daraja wanda ya kamata kowane musulmi ya kimanta su shine yace illal mawaddata fil qurba waɗannan kenan inji mala ali bin husain da sa'id bin jubair da malam suddi na uku annal ma'ana illa an tatawaddadu ila Allah ta'ala illa al-mawaddata fil qurba sai dai dan ku nuna soyayya zuwa ga Allah fi ma yuqarribukum ilaihi da zai kusanta ku gare shi min al salih na aiki na kwarai wannan shine malam Hassan da malam Qatada suka ce na hudu illa an tawadduni sai dan ku so ni kama tawadduna qarabatikum kamar yadda kuke son qarabatikum danginku qarabatakum yadda kuke son danginku haka ya kamata ku so manzon Allah fiye da haka in ji malam ibnu zaid ko na biyar illa an tawaddu qarabatakum wa tasilu arhamakum illa illa almawaddata fil qurba face ku so danginku ku sada zumunta to amma fassara farko ta fi kowace girma domin kowa ana son sa ne dan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan san Allah saboda haka illa almawaddata fil qurba sai dan ku so ni shi manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallama dan kusanci na da ku sallallahu alaihi wasallama wannan shine ma'anar da malamai suka furin jayewa wa man yaqtarif hasanatan wanda ya aikata ko ya tattala kyakkyawa nazid lahu fiha husnan Allah ce za mu ƙara masa mai kyau a ciki man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha inna Allah gafurun lalle Allah ta'ala mai yawan gafara ne ga bayinsa shakurun kuma Allah mai gode wa waɗanda suka yi abin arziki ne kuma shi ma cancanci a gode masa man la yashkurun nasa la laha. wanda baya gode wa mutane baya gode wa Allah wanda baya gode wa Allah ma baya gode wa mutanen da suka yi mahanya ya samu abin na'am am yaqulu naftara Allah ya ce ko sun ce iftara ala Allah kadhiban am yaqulu naftara ala Allah kadhiban ko sun ce iftara ala Allah kadhiban musuluncin nan da ya zo da shi ƙirƙirar ƙarya ya dangana wa Allah ko sun faɗi haka fa in ya sha'illahu idan Allah ya ga dama ya ala qalbika sai Allah ta'ala ya rufi akan zuciyarka me ma'anan wannan ay yahtim ala qalbika sikal qur'an sai ya rufe zuciyarka ya mantar da kai qur'anin gaba ɗaya ji malam qatada ko yarbitu ala qalbika bisabari sabari Allah ya ɗaura zuciyarka da ya ce wa rabatuna ala qulubihim iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard sai Allah ya ɗaura zuciyarka da ƙarfi da haƙuri ala azahum bisa wasu fala ya shukku alaika qauluhum duk abin da za su faɗa ba zai maka tsanani ba zai cutar da kai ba shine ma'anan yaktim ala qalbika din innaka muftarin da suke cewa kai ƙarya kake in ji malam muqatil shine Allah ta'ala ya ce yamhullahu Allah ta'ala yana shafe yaktim alaƙa wa yamhu batila Allah yana shafe ɓarna. duk abin da yake ɓarna ne ai ba zai dawama ba shi yasa sayyidina Abubakar radiyallahu an wanda shine mai daraja ta ɗaya a cikin al'umman manzon Allah shi yake da babbar kujera a cikin al'umma annabi in ka ɗauke annabin babu wani mutum mai babbar kujera a musulunci irin sayyidina Abubakar duk abin arzikin da ake a duniya abubakar ya yi irinsa ba wani abu da za ka ɗaga wanda Allah yake so a yi na kirki face sai da na abubakar ya yi irinsa ka faɗe shi menene duk ƙuƙuwan annabi gaba ɗaya da ya saba'in da wani abu da hare-haren da ya ƙuƙuwan ba wanda ba a je da shi ba tare suka hijira da annabi kafa da kafa suka shiga kogo tare suka tafi madina tare wajen mako biyu suna tafiya da zamansa a kogo da tafiyansu shi annabi ya zaba a duk duniya ya masa rakiya tun farkon musulunci ake da shi in ka zo da kuɗi abubakar ya wuce ka in ka zo a yaƙi ya wuce ka in ka zo a karatun ƙur'ani ya wuce duk abin da ka ɗaga sai na abubakar yana da abin na a ciki shi yasa wata randa a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aljanna tana da ƙofa takwas sai abubakar ya ce akwai wanda za a kira ta ƙofa takwas ɗin na annabi ya ce ina fatan kai ne ya ce waje jana'iza yau ice ni ne waje zumunta yau ni ne waye taimaka mai jin yunwa yau ni ne waye ice to ba wanda zai hada waɗannan face sai an kira shi ta ƙofa takwas ranar alƙiyama an ce zo ka shiga aljanna to sai da na abubakar kenan to lokacin da aka ce masa Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce na yarda aka ce tun ba a baka dalili da hujja bai ce ina da dalili na da hujja ta ta yarda mun rayu da annabi sallallahu alaihi a tsawon shekara arba'in shekara biyu kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya girme masa da shi ice a tsawon shekarun nan ban taɓa jinsa ya yi ƙarya wa ɗan adam ba bai taba cin amanar ɗan adam ba bai taɓa saɓa wa ɗan adam alkawari ba ya mutum zai ƙi wa mutane ƙarya ya yi wa Allah ya wa Allah kuma sannan wa ya taɓa wa Allah ƙarya ya kai labari yanzu da ƙarya ya yi wa Allah Allah zai taimake shi har shekara 23 ya ɗaukaka shi ya martaba shi addinin sa ya mamaye duniya ko ina ana sallah ana musulunci a ce duk Allah aka wa ƙarya duk ya ga wannan ya kyale ina waɗanda suka wa Allah ƙaryan suke yanzu ko labarin su ba a je sun zama tatsuniya sun zama hira ina musalimatul kazzab da yace shi annabi ne kansa aka fille ina al-aswadul ansi da yace shi annabi ne ina shazah wata mata ta ce ta ma annabi ya ce da dan kwalinta ina hatul asadi duk Allah ya shafe su saboda makaryata ne amma abin da yake tabbas Allah ya tabbatar da shi a tsawon shekara dubu ɗaya ɗin nan da ɗari hudu da talatin da ɗaya fa daga hijira kuma ka ɗora sha uku a kai tun da sha uku kafin annabta ka ɗora a kan dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da ɗaya ka ɗora sha uku ya zama nawa kenan da hamsin da da arba'in da da biyu ko da uku da hudu arba'in da hudu dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu daga fara wahayi domin an fara farawa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ranar litinin ashirin da daya ga watan ramadan yana da shekara arba'in da wata shida da kwana goma sha biyu a lissafin wata ko shekara talatin da tara da wata uku da kwana ashirin a lissafin rana wanda ya zo goma ga watan august shekara ta ɗari shida da goma miladiya aka fara masa wahayi sallallahu alaihi wasallam in ka duba ar al-maktum ya kawo wannan to kaga ya za a yi duk wannan abun tun daga wannan ranar zuwa yau musulunci fadi yake ƙarfi yake yawa yake yaƙi ake da shi da kuɗi da makami da makamin kare dangi an masa kage an masa sharri an bata shi an yaƙi mabiyansa duk da haka amma musulunci sai ka ce tana in ka tsinka shi sai ya zama bi mai rai yanzu wannan da ba gaskiya bane da Allah zai ba wannan abun a tawo da shi haka ba gaskiya ba to abubakar ya ce wannan ya ishe shi shi yasa Allah ta'ala ya ce yahtim ala qalbika Allah sai ya rufe zuciyanka da haƙuri ta yadda abin da suke faɗa ba zai dame ka ba in ji malam muqatil da malam zajjad wa yamhu Allahu al sai Allah ya shafe barna alaysa mardudun ala fa yakunu jazama wa inna ma huwa musta'anifun Allah zai shafe dukkan barna duk wata barna da aka shigo da ita addini Allah ba zai batta ba sai ya tona mata asiri Allah zai kuma shafe ta ya tabbatar da gaskiya walau karihal mushrikuna wa yuhiqqul haqqa Allah zai tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa waɗanda suke na goyon baya Allah zai goyi bayan gaskiya ya rushe ƙarya innahu alimun lalle Allah ta'ala masani ne bi zati sudur da ma'abociyar kirji ita ce zuciya zuciyar nan da ke cikin kirjinka Allah ya san mai ta kunsa na alkhairi ko sharri na'am وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة wannan akwai daɗi wato ba ma ka tuban ba amma ba ka tabbas cewa in kai tuban za a karɓa wato ba mai jin kai irin Allah zai maka jarabawa zai maka tambaya kuma ya baka amsa shi yasa wani malami a jami'a ɗalibai suka ce ina eriyoyin da za a karanta ce ku karanta eriyoyi kaza nan tambayoyi duk za su fito so da kan ka karanta kuma sai ka ci jarabansa ka ce malam ya ake haka ya ce ah, to ya kuke so a yi Allah ma da zai tambaye mutum a kabari sai da ya ga masa amsa Allah ya ga mana da an ce za a tambaye ku abu uku a kabari amma ba ga mana eriyoyin da zamu tara hankalinmu akai ba aka ga akwai matsala amma Allah ya ce zan tambaye ku man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka kaga ga amsa a fili karara an baka amsa za a tambaye ka tambaya hudu a gaban Allah an ilmihi an malihi an jismihi an umrihi kaga an baka amsa ya kai shiri amma ya za a maka tambaya akan abin da baka sani ba ya kamata a dinga gaya mutane abin da za a musu tambaya a kai fa <laughs> ko ba haka ya kamata a yi ba <laughs> a ce ku dage ku karanta bangare kaza a nan amsa za ta fito kun ga Allah ta'ala ce wa huwa allazi yaqbalu taubata Allah shike karban tuba wato bayan an ce ka tuban wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gabaki ɗayan ku ya ku mu'mine tsammanin Allah ya amsa mu. da aka kira mu mutuban kuma ce qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a ita ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha sai kuma yace wa huwa yaqbalu taubata in kun tuban Allah yake karɓa. sai ya ce mana ghafirudh dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqab ya yace wa huwa allazi shine Allah ya qabalu taubata yana karɓan tuba an ibadihi daga bayansa. wa afu kuma yana yin afuwa an sayyi'ati daga munana munana da yawa da muke yi Allah yafewa yake ya da kai wa alamu Allah ya san ma taf'aluna da kuke aikatawa min khairin wa sharri na alheri da na sharri wa yastajibu alladhina amanu Allah yana amsawa wato waɗanda suka yi imani ayu shafi'uhum fi ikhwanihim zai ba su ceto a cikin ƴan uwansu za su kira Allah Allah ya amsa musu amsa wannan a duniya ne ko amsa wannan a lahira ne qul ya ibadiyallazina amanu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna wa amilu salihati kuma suka yi imani suka yi aiki na kwarai to Allah yana amsa musu in sun ce ya Allah ba mu ga ƴan uwanmu ba tare muke sallah tare muke zuwa tafsiri tare muke kaza sai a ce ai su sun aikata kaba'ira suna wuta sai Allah ya ce to sun ci albarkacin ƴan uwansu a je a fito da su daga wutar in an je wuta sai a tarar da su duk sun babbake sun babbake sai gurin alwala shi yasa mutum ya dinga kyautata alwala fuskar su ta yi fariƙal hannayen su fariƙal kafafuwan su fariƙal kunne fariƙal bai kone ba amma ragowar jikin ya zama gawayi saboda imani ne da alwala ya sa wannan gurin aka mai da mutum wani sharifi kaga wuta bata kona shi ba wato irin ɗaukaka da a cikin Allah tsare waɗannan guraren alwala ɗin wa yaziduhum min fadlihi Allah yana daɗa musu daga cikin falalarsa ba iya abin da kai Allah yake baka ba sai Allah ya daɗa maka daga falalarsa shi yasa wani malami ya ce tur da wanda ya bari mummunan aikinsa ya rinjayi kyakkyawa domin Allah ya mana wani abu ya ce wa mala'ikan da ke rubuta lada ya dinga rubuta goma goma mai alhaki ya dinga rubuta ɗaiɗai don Allah ya aka yi muka bari mai ɗaiɗaiɗaiɗe ya cimma mai goma goma man ja abin Hassanatu falahu asharu amsaliha shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal dalili so ake a baka ladan azumin shekara shi yasa aka ce kai shida a shawwal shida in aka karba ko ne zai koma goma nawa kenan sittin ga talatin in ko aka karba zai koma goma nawa 300 kwana nawa ne a shekara 360 kaga in kai talatin ko kai ashirin 29 ka zo kai shida ka samu 300 a nan ka samu sittin a can in aka hada 360 ka ka samu ladan azumin shekara man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha ko salloli da aka ce hamsin ne da lokacin da annabi ya karɓo su hamsin ne aka rage suka koma biyar amma kowace ɗaya kuma ana ninka ta goma suna nan dai a hamsin ɗinsu a lada man ja abil hasanatu falahu asharu amsalha in ka ba annabi salati ɗaya a wajen Allah goma ne in kai goma a wajen Allah ɗari ne in kai ɗari a wajen Allah dubu ne in kai dubu a wajen Allah dubu nawa ne dubu dubu goma haka Allah yake ninka abubuwa to amma mai sabo ɗai ɗai ɗai ɗai ke rubuta amma har sai a cika littafin sabo a juya ba a juya na lada ba wal kafiruna waɗanda suka kafirta lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani da za su gamu da ita ranar alkiyama walau basaqa Allahu rizqa li ibadihi da Allah ta'ala zai yalwata arziki ga bayinsa a ce kowa ya zama mai kuɗi kowa ya zama mai wadata kowa ya zama hamshakin mai kuɗi laba gaufil ardi da sun yi barna da sun yi zalunci a ban ƙasa shi yasa ai kaga yanzu hikimar Allah da ya saba mu wani da shi wani babu shi sai kai aiki karkashin wani ya baka ka ci abinci amma kowa ya arziki duniya ba za ta zaune ba da ba ma'aikata ba leburori ba masu ɗiban ruwa ba masu sai da ruwa ba direbobi ba masu aikin leburanci kowa ya yi kuɗi sai ka zo ka ce mutum masai na ta cika ya ce ni za ka gaya masanka ta cika ni ma na yi kuɗi ya ka kwashe banka. ka ce lebura ya zo ya ma aiki ya ce ni ma na yi kuɗi ya kai aikinka ina direbobi su ce mun yi kuɗi to komai sai ya tsaya aka ce mutum zai ɗauko buhun kuɗi yana neman mai karɓa babu har ya zama mutum yana fata zai wuce kabari ya ce mai kabarin nan ya huta ina ma ni ne a cikin kabarin nan huta saboda bala'in da za a gamu da shi to yanzu kowa ya daga hannu kuɗi in kayi ruku'u kuɗi in kayi sujada kuɗi in kayi jisatin istiraha kuɗi in kayi sujada kuɗi ana dawafi kuɗi ana sa'ayi kuɗi an ce an goni yana kyau kaba na Allah a Najeriya nake kaban kuɗi wanda ba da kuɗi Allah a Najeriya ba a sauraron maganarsa Allah kaban kuɗi yana ta kewayawa ya dawafi ya kewayo kuɗi ya kewayo kuɗi ya kewayo kuɗi an har ta yana dawafi yana neman kuɗi yana sa'a yana neman kuɗi yana jifan shaidan yana neman kuɗi to ya za a yi kenan to ranar da Allah ya amsa buƙatar di ya turo kuɗin sai kuma a ji kuɗin ba shi da daɗi sau da ya zama na musifa to shi yasa Allah ya karka samu wani ya ci a ƙarƙashin wani kuma kuka lura komai yayi yawa musifa yake zama ruwa yayi yawa sai ya zama musifa in iska ta yawa ta zama musifa in daɗi yayi yawa ya zau masifa in wahala ta yawa ta zau masifa in daɗi yawa mutu ya kamu da ciwon da ciwon koshi in masifa ta yawa ya kamu da ciwon yunwa ka gani a ce mai yawa gishiri yawa magi yawa sukari yawa sanyi yawa to wannan shine abin da Allah ya shirya a tafi a haka cikin tsari wala basatta Allahu rizqa li ibadihi ay law awsa Allahu rizqa li ibadihi la baqaru wa'asau wa a ba'aduhum ala ba'adin walakin sai dai Allah yunazzilu yakan saukar bi kadarin gwargwadon ma ya sha'u abin da ya ga dama sai Allah ya saukar da komai kaɗan kaɗan yadda za a dinga samu ana ci ana sha ana wanka ana wanki ana kuma iya bauta Allah kuma akwai hikima ma a baka yau a hana ka gobe in an baka yau sai ka goda Allah in an hana ka gobe sai kai haƙuri to wannan rayuwar ta fi daɗi amma duk abin da ya yawa sai zama kuma musifa walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha'u ay amrahu yakan saukar da al'amarinsa bi taqdirin da gwargwadon ma ya sha'u abin da ya ga dama mimma yuslihu umurahum abin da zai gyara al'amuransu wala yudgihim ba zai sa musu ɗagawa da takama da fankama da nuna isa ba innahu haƙiƙa shi Allah ta'ala bi ibadihi da bayinsa khabirun mai cikakken sani ne basirin kuma ya san halin da bayansa suke ciki yana ganin su in kayi abin arziki ya ganka in kayi abin tsiya ya ganka kuma yana da zurfafaffen sani tun daga zuciyarka har waje abin da kake aikatawa a gaban Allah ta'ala yake to Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka akwai yan kwamitin Kano Jigawa Consultative Forum sun ba da yadi 60 na shadda da kuma a tamfa ina jin turmi goma kafin a tashi kuma sai wani ya ba da turmi shida sai zama turmi goma sha shida na atamfa da kuma yadi sittin na shadda to mafi yawansu ma'aikata ne waɗanda suka zo daga kano jigawa suke aiki ta ɓangarori daban-daban da 'yan sanda da sojoji da ma'aikatan lafiya da kaza da kaza duk suna nan da yawa da injiniyoyi to muna musu addu'a allah ya sa musu albarka a cikin ayyukan da suke yi kuma babban abin sha'awa ma shine na ɗora musu wani babban aiki na gina katafaren masallaci a wani gari ɗin nan da suka musulunta wajen mutum 400 ɗin nan na ce su je su gina masallaci don sun je sun gina masallacin ƙaton masallaci abin da ya rage musu kawai tagogi za a sa amma sun kusa gama komai to wannan na musa haka na ce za su bar tarihi ko sun bar gombe sun koma jahohinsu ko an cin ci gaba da aiki wannan aikin na sadakatin jariya zai ci gaba da bin su su dinga ganin buɗi a cikin inda suke aiki a sauran gurare so da haka 'yan kano jiga consultative forum muna muku godiya da irin gudunmawar da kuke ba wannan kwamiti na kuɗi da kuma an sa ku aiki na musulunci ku je ku yi ga kuma kowanne muka neme shi akan aikinsa da sojoji da 'yan sanda da likitoci da injiniyoyi da sauran ma'aikata na bangare. bangarori daban-daban da suka zo daga Kano da Jigawa duk aikin da muka nemi wani akan abin da ya kware a kwamitin nan yana bada gudunmuwa saboda haka muna musu addu'a Allah ya ɗaukaka su ya ba su daraja da kima ya sa su gama aikin su lafiya ya ba su nasarori a ciki mu da ma an kaga muna ma addu'a to aikin ka yana amfanin musulunci in kakin ka ya amfani musulunci sai mai ma addu'a in kujerar ka ta amfani musulunci sai mai ma addu'a in karatun ka ya amfani musulunci sai mai ma addu'a amma an baka amfanar da musulunci don ba za mu yi maka muna addu'a ba amma hudu da wuya mu maka addu'an arziki kai kaɗai, sai dai mu yi ta gaba ɗaya musulmi ka shiga a cikin wannan taron to yan Kano jiga muna muku godiya sun ce a isar da wannan shaddodi yadi sittin da kuma a tamfa turmi goma sha shida ga waɗanda suka musulunta da haka wannan suna su ba su ce a sa a ɓangaren wanda suka musulunta suka ce wani ya kawo alkur'ani da kuma izu 20 a yi wa 'ya'yansa addu'a ta alkhairi Da wanda ya ce wani uwansa aka tsare a gidan yari tun shekaran 2007 saboda rikicin addini da aka yi a makarantar gandu wannan ai ya kamata a suje su duba kes ɗin me ya faru don me za a rikicin addini kuma a kama wani shi kaɗai a saki ragowar sai a ji a bincika me ya faru a ji a bincika wannan yana da kyau lauyoyinmu musulmi su je su bincika kes din wanda aka ce har yanzu tun 2007 yana kurkuku akan rikicin a cikin addini ai ba a kama wani shi kadai to sai a duba su waye a ciki shi ma sai a duba a duba kes dinsa da aka lauyoyinmu sun ji musulmi su je su bincika wannan maganar su tabbatar mana da gaskiyarta akwai wani har yanzu yana nan a rufe tun 2007 me yayi ake rufe da shi me hannunsa a ciki a bincika wannan wannan yace ga sadakan naira dubu a yi min addu'a Allah ya bani lafiya wato bai da lafiya ne ka naira dubu ya ce a saka asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya to Allah ya baka lafiya wannan ya ce ina roƙon malam da ‘yan uwa musulmi su taya ni da addu'a shi gida ne bai da shi kullum sai ya ce a masa addu'a Allah ya ba shi gida to muna roƙo Allah ya baka dai gidan nan mu ma mu huta kai ma ka huta wannan ya ce ga sadakar naira dubu a yi wa babana addu'a Allah ya buɗa masa harkar kasuwancinsa kun ga ɗa na gari ya ce a wa babansa addu'a wannan haka ake so ka wa babanka addu'a kuma ka sa ayi masa kuma in Allah ya hore maka ka gina masallaci ko makaranta ko laburare ko kai famfo ko ka je wani ƙauye kai burtsatse ka ce a dinga shan ruwan Allah ya dinga ba babanka lada wannan shine babban abin da zaka wa babanka bayan kana masa addu'a kullum kuma ka gina wani abin arziki da sunansa to Allah ya amsa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sai tambayoyi. Mai wannan tambaya yana cewa shagonsa ne ko ne kafin watan da yake fitar da zakka. Kafin watan da yake fitar da zakka yi a gobaran da aka yi na kwanakin nan. yanzu Allah cikin ikonsa ya sa ya samu kuɗin da har ya buɗe wani shago ta hanyar taimako da ake masa. Zai fitar da wancan kan ne daga cikin wannan kuɗi da ya samu yanzu ko kuwa zakan babu a kansa sai wani lokaci idan kuɗin da ya samu sun haɗu da shekarun wanda suka kone suka kai nisabi sai ya fitar da su misali ya kusa zakka da wata guda sai kayansa suka kone, har watan zakai ya wuce bai samu wasu ba sai da aka shiga sabuwar shekara sai ya samu kuɗi kaga na shekara mai zuwa ne amma idan a wannan cikin lissafin kafin shekarar ya cika sai ya samu wasu kuɗi to wancan da suka kone dawa ba sa cikin lissafi na hannun nan nasa sai ya kimanta su in sun kai lissafi sai ya fitar musu da zakka in ku sun riga sun haura shekara to kuma sai ya jira shekara mai zuwa malam wannan tambaya yana cewa hatsari yi bayan sallar la'asar sai ya suma ya farka kuma dab da shan ruwa ne samun hankalin sai dawo jikinsa ya ce to ya matsayin wannan azumi da yi to abinda malamai dai suka ce mutum ya dau azumi hankalinsa ya fita to babu wannan azumin domin daga cikin abin da ake kallafa mutum shari'a da shi ya zama yana da hankali san ya zama ya fita daga cikin hayyacinsa ko hankalinsa babu to azumin wannan ranar ya kare in ya farfado ma ya ci abinci kamar yadda abdullahi dan umar yake a cikin watsa imalikin idan farfadiya ta same shi ranar sallah sai irama wannan kwaya ɗaya <clears throat> malamin wannan tambaya yana cewa mahaifinsu ne ya rasu ya bar gado to daga cikinsu akwai wata mace da ta matsa cewa a fasayar da abubuwan nan a raba musu gado in ko ba haka ba to ko mahaifiyarta aka ba wa wannan bayan ranta ita ba ta yafe ba sai ko gashi Allah ya mata rasuwa ya ce to ya al'amarin yake eh to gaskiya kamata a bata haƙƙinta kamar yadda ta nema amma tun da ta rasu ai kuma ba za ta ce in ba a ba wani ba ta yafe ba ai ba yafe wata ake duba ba haƙƙin waye in tana da 'ya'ya su za su ci gado kuma tana da mahaifiya ita ma tana da gadanta saboda haka za a raba abin ne yadda Allah ya ce a cin alkur'ani ba ita yadda ta ce da bakinta ba malam wannan tambaya tana cewa sabani ne shiga tsakaninsu da mijinta sai ta rantse da Allah ta ko aka ba za ta koma ba da kuma yanzu al'amura suka dan canja shi ne aka yi shi ne ta ce koya za ta yi ta koma ɗin dama wa ce ki ce ba za ki koma ba yanzu abinda za ki sai ki koma tun da koma ta fi alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya rantse ba zai aikata wani abin kirki ba daga baya sai ga aikatawar yafi to ya kafara akan rantsuwan sai je aikata abin so da haka yanzu sai ki dafa abinci plate goma ki kirawo miskinai su ci da nama in ɗanye za ki ba su kowa mudu kuma shinkafa kuma 'yar gwamnati mara tsakuwa ko kuma ki ɗinka dogon riga da wando ko zani da riga da mayafi na mata goma ki ka a ba marayu ko kuma ki dogon riga da wando guda goma ki kawo a wa marayu su ma waɗanda suka a ba waɗanda suka musulunta kafaran rantsuwarki ko ki je ki siyo baiwa ki yanta in ba ki da halin yin ɗaya daga cikin ukun nan sai ki azumin kwana uku a jere ko a rarrabe sai masu addu'a da bukatu iri-iri muna tawassali zuwa ga Allah ta'ala ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri Allah ya tsare mu daga dukkan abin ki ga wata baiwa Allah ta aiko wannan da duma da aka ga an shimfiɗa ta ce tana hango mu a talabijin amma sai ta ga babu haka tebur ɗin ne gayansa to shine ta ce a masa riga shine ta aiko da wannan dajumar guda biyu ta ce a wa wannan tebur ɗin riga kuma a mata addu'a to gashi na zaki gani a talabijin ma an yi wa tebur din riga da dadumaki kuma ana miki addu'a ai kaga yanzu tebur din fi fitowa ma ko saboda haka ana miki addu'a Allah ya saka miki da alheri da kika aiko da wannan daddumai kika ce a shimfiɗa a dinga karatu akai Allah ya mai miki da alheri ya biya miki bukatunki na alheri duka masu bukata ta alheri Allah ya biya musu duk masu neman tsari Allah ya tsare su Allah ya biya mana bukatunmu na alheri Allah ya saukar mana da albarka da damuna mai albarka Allah ya shayar da mu ruwa mai albarka Allah ta'ala azurta mu da imani da tabbata akan imani da mutuwa akan imani Allah ya ƙara mana son annabi da tabbata akan sunnarsa Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk